an kwashe tsawon lokaci ana fama da hare-haren bama-bamai da makisa a arewacin najeriya da ake zargin kungiyar boko haram da aikatawa tare kuma da zargin jami'an tsaro wajen gallazawa tare ma da kisan mutanen da basu je ba basu gani ba barista solomon dalum na kungiyar dattawan arewa ya ce yanzu haka ma kungiyoyin sa kai da suka da gidauniyar dalum tuni ma suka fara tattara bayanai don gurfanar da gwamnatin kasar a kotun duniya a don haka ne ma ya buƙaci al'ummomin da ke zargin an gallaza musu ko kuma kisan mutanen da basu je ba basu gani ba da su mika bayanansu a ofishin da za su buɗe. eh da nake maka magana ina cikin garin yaula kowane irin dan arewa da yake juye guda uku nan wanda yana da bayani na cin zarafi ko da jami'an tsaro ko wane ne ne hare-hare ke ta haki laifuffukan yaki da sauransu kwashe-kwashen dukiya to za su kawo a wannan ofis muna kan tattara bayanai domin wannan kungiya za ta kai karan gwamnatin tarayya a kotun duniya na hukunta manyan laifuka domin gwamnatin tarayya muna zargin su da cikin amanan rantsuwan da suka yi. Wannan fana zuwa ne yayin da ma gwamnatocin jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci yayin da ma gwamnatocin jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci wato jihohin Adama, Borno da kuma jihar Yobe ke irin wannan yunkuri kamar yadda gwamnan jihar Adama mutane ya ke cewa. Yanzu muna so duk wanda aka kashe masa wani nashi don Allah ya tsaya za mu yi da kanmu za mu kira international community eh, waɗansu human rights organization za mu kira su red cross a ba da sunaye waɗanda aka kashe da hotunansu domin mu haɗa takardunan duk waɗanda suka samu a gaba kama ka sai mun kai su the hague united nations criminal court eh, for genocide saboda haka nan wannan yanzu abin da za mu sa a gaba kenan rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adaman da ta human rights ta fai kiran a gudanar da bincike tare da neman hukunta sojoji da 'yan sandan da suka aikata laifin keta haƙƙin bil'adama hakanan hukumar ta maka kalubalanci gwamnatin najeriya game da yin sakaci wajen kula da sha'anin 'yan boko haram idan dai ba mance ba babban mai shigar da kara a kotun duniya fatu bin sudi yayin wata ziyarar ta a najeriya ta bayyana cewa kotun a shirye take ta binciki batutun da ke da nasaba da rikicin boko haram ita dai kungiyar boko haram ta kaddamar da hare-hare ne a najeriya tun bayan kashe shugabanta muhammad yusuf da jami'an tsaro suka yi a zamanin zamanin mulkin marigayi Umaru Musa ya wanda kawai yanzu ma lamarin sai kara zafafa yake yi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya